Kungiyar 'yan bindigan Niger Delta Avengers tana neman gurgurta tattalin arzikin Najeriya a 'yan kwanakin nan. Kungiyar ta Niger Delta a Avengers ta yi ƙirarin sake kai wani mummunan hari kan wata babbar tashar rijiyar mai na kamfanin man Chevron mallakar kasar Amurka a shiyar jihar Delta. Kungiyar dai ta sanar da kai wannan hari ne ta email a wani sako da ta aikewa manema labarai a cikin sanarwar ta ci gaba da cewar sojojin ƙasar tana Najeriya ba komai ba ne kuma ba sa iya hana mu kai farmaki kan kamfanonin mai a yankin na Niger Delta. Janar Rabi Abubakar shine daraktan watsa labarai na rundunar sojan Najeriya na kuma tuntube shi ta wayar salula dangane da tsanantar har-haren na 'yan bindigar yankin Niger Delta da kuma irin matakan da suke ɗauka sai ya ce. Wannan ba zai hana mu mai ci gaba da ainihin shirye-shiryen ba domin eh, ci gaba da kare ainihin eh, dukkan ainihin abubuwan da ke na gwamnati da kuma sauran na mutane wanda ba cikin wannan yan kungiya domin ka sani cewa ba kowa bane ba dukkan su bane ba ake yan kungiyar na al'adar ko ba haka ba so dole ne mu kare haƙƙin wanda ba su ciki sannan kuma muna ɗaukar sauran matakai wannan matakan muke ɗauka shine muna a kyau tsammanin insha Allah za mu kai ga cimma nasara don ainihin dakushe ko kuma kama dukkan wanda ke da hannu irin wannan abubuwan mu a matsayin jami'an tsaro muna nan kuma muna ɗaukar matakin da ya kamata mu ɗauka domin kada mu yi ainihin cutar da wanda ba su gani ba. Wani mai fashin baki kan tsaro ya kumando Ahmad Tijani Baba Gamawa ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa ta sabuwar kungiyar 'yan bindigar Niger Delta ya ce. wayannan abubuwa da suke faruwa ba abubuwa ba ne na daɗi kwarai da gaske a shekara da shekaru wayannan mutane an yi ƙoƙari a gwamnatance a ga an biya musu bukatunsu an ɗauki hatta yaransu da sauransu an kai su karatu zuwa waje an koyar da su sana'o'i da sauransu amma har yanzu ba a cimma a nasara akan abubuwan da suke ba kuma idan ka duba irin abubuwan da suke faruwa yanzu da matsayin da najeriya take bai kamata a fara samun irin wa'annan abubuwa ba kuma wa'annan mutane a duk yadda kai da su su ba kasar suka sa a gaba ba abin da suka sa a gaba kawai a yi tsagiranci a samu kuɗi a ba su damu da abubuwan da ke faruwa ba suna nuna su burgutar da al'amarin ƙasar nan waɗannan hare-hare dai sun tsananta a baya-bayan nan a yankin na niger delta mai arzikin mai lamido abubakar sako Sokoto. Muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.